Jama'a salamu alaikum. Nurado Suleiman ke muku barka da kasancewa cikin wani sabon shirin na muhallinka rayuwarka. Shirin da ke nazari kan batutuwan da suka shafi noma da kiwo sai kuma fannin canji da kuma ɗumamar yanayi. Daga nan sashen Hausa na RFI. Shirin na yau zai ɗora ne da zantawar da ya yi da ɗaya daga cikin jami'an bankunan da ke tallafa wa manoma da masu ƙananan sana'o'i da sabbatutuwan da suka shafi sha'anin ba da bashi ga ƙungiyoyin manoma da ma ɗaiɗaiku ƙa'idojin da ke tattare da hakan ƙalubale da kuma hanyoyin da suke bi domin magance ƙalubalen da suke fuskanta duk dai domin sauƙaƙa wa manoma samun bayanai bisa yadda za su amfana da makudan kudaden da gwamnati ke warewa domin ba su bashi a matsayin tallafi gare su domin bunƙasa ayyukansu na noma su kuma dogara da kansu. bankin tallafawa manoma da masu kananan sana'o'i na rakib da ke karamar hukumar kibiya a jihar kano najeriya ɗaya ne daga cikin bankunan da ya daɗe yana gudanar da aikinsa kimanin shekaru 21 da suka gabata bayan buɗe shi a shekara ta 1996 a matsayin bankin al'umma kafin daga bisani ya samu lasisin sauya gwadabe zuwa banki na tallafawa manoma da kuma sauran masu kananan sana'o'i Adamu Ali Ibrahim jami'i ne da ke aiki a sashen bayar da tallafi na bankin tallafawa manoman na Rakib da ke karamar hukumar ta Kibiya. Na kuma fara da neman ƙarin bayani kan yanayi na mutanen da bankin ke hulɗa da su. Inda Malam Adamu ya ce a duk inda irin wannan banki ke wanzuwa ba wai manoma kawai yake hulɗa da su ba. Eh, ba za a ce manoma kaɗai ba gaskiya ba manoma kaɗai ba kuma su kastomominsa suna da abin nan suna da kama kuma akwai irin kasomomin da aka ware dama za mu amfani da su gaskiya ba manoma kaɗai ba duk mutumin da yake da abin nan ina da karamar sana'a masu ƙananan jari eh an kafa don tallafa masu ƙananan jari so kaga manoma sun shiga da masu ƙananan sana'a eh kamar irin su abin nan saƙa masu awara haka da dai sauran wasu abubuwa haka Eh. to kawo yanzu za mu iya jin kamar nasarorin da shi wannan banki ya samu to alhamdulillah zuwa yanzu ko shakka babu ai shekarun da muka ɗauka ma a ce a yanayi na banki a ƙasar nan a ce ƙaramin banki irin wannan ya kai shekara ashirin ko shakka babu shekara ashirin ba nan ba kusa ba ce a ce ka kai shekara ashirin kana gudanar da al'amuranka babu ba tare da ka taba samun wani wani wani abu da ya hana ka koda na awa daya ya hana ka operating ba ce wanda niyyar wata matsala so wannan ma ba karamin nasara ba ce to a daya daga cikin abin da za mu so mu saurara shine yawan yawansu wanda suke amfana da ku kaman kungiyoyin manoma ko kuma a ce manoman ne kaɗai dai ku suke zuwa eh maganar gaskiya shine muna da kungiyoyi da yawa ba wai na manoma ba akwai na 'yan kasuwa har da masu eh, abin nan haka 'yan traders su ma da masu kiyo da abin nan kace noma kace kiyo duka abu ɗaya ne amma akwai masu 'yan sana'a kai har masu sai kungiyar masu sai da kaji kungiyar masu sai da abin nan haka dabbobi da sauran wasu abubuwa da haka sauran sana'o'i masu yawa eh. to kamar muka koma kamar bangaren su manoma mm. kamar iyaye alaka ko take da su waɗannan kungiyoyi eh maganar gaskiya shine muna da kyakkyawar alaka da su don mun fi ma mu'amala da su gaskiya sab fiye da sauran kungiyoyi eh mukan ba su abubuwa da dama da damuna mukan ba su taki mu ba su wata shida su biya sannan da rani kuma lokacin da suka abin amfaninsu su mukan ba su kuma tallafi na su sai dabbobi kamar bangaren fatinin kenan yawwa so da dai sauran duk wasu abubuwa kuma ba mu tsaya iyaka nan ba alakan mu da su tana da yawa kamar inda ka faɗa shi ne mukan yi amfani da ƙungiyoyi wajen ba su abubuwa to su ƙungiyoyi muna mu'amala da su mafi karanci kwaya uku ta farkon ita ce dama wata za ka ba su ah, kaya gaba su. sannan ta biyun shine wata zaka ba su kamar dabbobi saboda shi noma abin da muka fuskanta shine da mukan samu matsala gaskiya lokacin da ka bai mutum ah, taki ije yi noma aka samu matsala shekarar abin kai amfani gona bai kyau ba an samu wata kamar abin da ake cewa wata disaster haka eh, eh, eh, kamar konewar amfani ko gazawar ruwa ko na makamancin haka in aka samu wanda mukan samu matsala da su gaskiya ka bai mutum takin ka ya je ya amfani da shi ya abin nan amfani bai kai ba babu yadda zaka da shi so daga baya sai muka fito da wani product shi ma dai makamacin wannan mai alaka da wannan cewa tun da shi noma ina da risk da yawa kiyo ya fi shi saukin asara eh so idan muka ba su muka ba su uh, bashin taki da damuna suka damuna da shi matsalar da suka aka samu ta noman tsakanin mu da su wajen biya tunda mun daɗe muna mu'amala da su mutane ne da muka sani ba mu da matsala da su idan muka in rani ikakati sai mu ba su bashin kuɗi sai su sai shanu sai su turka su yawwa idan suka yi ribar da suka samu ita za ta mayar musu da gurbin wacce asarar da suka ta damuna mu su biya mu su kuma su masu mai wancan gurbi nasu na na abin da asara da suka da damuna hmm. eh to kamar yanzu sannan kuma ba iya nan ba hmm. su a kankin kansu su su ɗaiɗaikun yan kungiyar tunda ba koyaushe za a ce gaba ɗaya ƙungiyar tana da bukata ba zai iya kasancewa a cikin 'yan ƙungiyar akwai mutumin da yake da matsala haka kamar ta gini da auren yarinya ba ma abin da ya shafi noma ba ko wata personal matsala da ta shafi mutum shi shi kadai yakan biyo ta hannun ƙungiya ta masa garanto ta bashi a masa garanto a bashi ije abubuwansa sannan ibiya kuma ta hannun ƙungiya kasancewar akwai wasu manoman da kan zaɓi gudanar da ayyukansu ba tare da shiga ƙarƙashin inuwar ƙungiya ba kamar yadda idan mai sauraro na biye da wannan shiri na muhallinka rayuwarka ya saurara a makonnin da suka gabata kan haka ne na tambayi malam adamu ali game da matakan da manoman da ba sa cikin ƙungiya ya dace su bi kafin amfana da tallafi daga gare su eh akwai matakai da yawa ita dama amfanin wacce kungiya shine taimaka akwai akwai garanto na kungiyar ita dama kungiyar garanto ce to idan individual izo shi wanda ba a cikin wacce kungiyar yana da abin da mu iya duba mu bashi mu bashi mu bashi mu bashi kaya sai mu karbu wannan abin da nasa kamar maybe fili ko wani abu makamancin haka ko wata kadara sa wadda in bai biya mu ba muka daga ta za ta iya biyan kuɗin mutane tunda kuɗi ne na al'umma yawwa so shine hanyar da muka bi ɗaya daga cikin hanyoyin da muke bi mu bai ɗaiɗaikun mutane bashi kenan Amado na ebera karana makam beda Ana sauraron shirin muhallinka rayuwarka da ke zuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ko muna tattaunawa ne da jami'i a sashen ba da tallafi na bankin manoma da masu ƙananan sana'o'i na rakib da ke karamar hukumar kibiya a jihar Kano, Najeriya. A yanzu kuma za mu ɗora da zantawar da muka yi da Malam Adamu Ali kan ka'idojin da aka shimfiɗa wa manoma kafin su kai ga amfana da tallafin bashi na kuɗi daga ire-iren bankin. eh ne gaskiya ba ma ba wai mutum je su je su yi kungiya haka kawai a zuwa ce mana wannan kungiya ba ce sai mun bi tarihin su a ma cikin wannan kungiyar sannan mukan sa kowace kungiya dagacin ta zama ina ɗaya daga cikin garanto nata sannan mukan samu mutane masu muhimmanci wanda za su zama su ne garanto na wannan kungiyar ba wai ta kungiyar kawai batun da idan ka bada kofa kungiya kungiya za a iya zuwa samun za a iya samun mutanen banza su ce to ga wata hanya ta abin nan kai in ka zo kai kai dan san mutum banza ne ba za banki ba zai baka sa ba sai su ce to bala su je su yi waɗannan ba so mukan tantance masu a cikin kungiyar me ma tarihin kungiyar me kungiyar take yi tunda mu dama a ka'idar mu shine kamar kowane kusan banki irin namu shine baka daukar ɗaukar ka ka bai mutum ba tare da kasan shi ba ba kuma tare da kasan irin kasuwancin da yake ba e ba ka zuwa haka kawai mu ɗauki kuɗi mu baka a'a sai mun ga irin kasuwancin da kake yi a'a ya cancanta ma a baka wannan bashin da ka nema e abubuwan da kake samu na wannan kasuwancin zai iya biyan eh, bashin da ka karba to dangane da fahimtar alfanan samun tallafi tsakanin manoma kuwa malam adamu ali ya ce ko da yake da fari tsarin kamar ba zai ɗore ba zuwa yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu. eh haka ne gaskiya ba za ka ce kana gudanar da abu ɗari bisa ɗari ba matsala ba duk abin da za ka yi za ka samu matsala da shi amma dai abin da ake duba shi ne eh, kada matsalar ta rinjayi nasarar da ake samu amma dai alhamdulillah gaskiya kamar idan muke abin nan za mu iya cewa alhamdulillah muna samun nasarori da yawa ta mu bangaren mu da kuma ta su wanda muke baiwa kamar misali kungiyar eh, manoman nan da kuma su ɗaiɗaikun haka mutanen da ake basu a yanzu haka a cikin a cikin a cikin ah, abokan hurɗanmu da muke mu'amala da su akwai mutumin da kusan shi ma mun ɗauki tunda aka kafa community bank muke tare da shi muke tare da shi muke tare da shi har yanzu wanda a yanzu ta sanadiyar bankin yakan iya noma shinkafa kamar buhu 120 buhu 150 sannan baya rasa saniya shida ko bakwai a kewayensa ya kuma sassai gonaki da yawa ta sanadiyar ta sanadiyar wannan eh dan ko a bana da izo isa mini ya zo ya same ni yake cewa wani bana na samu amfanin gona kaji kaji kaza kaza kaza da muka lissafa a farashin kaka da muka lissafa abu abin da ya samu kayan amfanin inda zai sai da shi a lokacin duk wata ina da average monthly income na dubu ɗari da talatin da biyar sai ka gaya mun wannan ma'aikacin gwamnati a lokal gamman ko abin nan zai dauki dubu dari da talatin da biyar amma shi ina noma ko ko firamare bai ba mafi karancin abin da zai samu kenan duk wata a watanni tsawon watanni goma sha biyu wannan bangaren shinkafa kenan banda sauran wasu abubuwa ko banda bangaren kiyo da ike yi so wannan ina ɗaya daga cikin abubuwan da muke lissafawa a cikin nasarar da muka samu hmm. eh. to kamar su bangaren kiwo fa akwai wani eh, za a ce yunkuri da kuke yi wajen su ko kuma a ce kamar a ce wayewar kan mutane mu fara da manoma ya su kungiyoyin manoma ya kuke kallon kamar ci gaba da wayewar kansu wajen su rugo wannan banki don amfana da shi eh alhamdulillahi a karan farko an sa samu matsala da su gaskiya na farko wasu suna ganin abun sai su dauke shi kamar a siyasance kuma ka san ba mu mu kaɗai ba arewa muna da matsala gaskiya in ka zo kace zaka gudanar da harkar banki za ka yi mu'amala da ainihin mutanen da ya kamata ka su ci moriyar abun to za ka samu matsala sai ka yi taka tsantsan saboda wani kamar yawa wani idan ka bashi eh, maybe kila cikin darakta ko na makamancin haka zai ga zai ga cewan kuɗi ne na siyasa ko na makamancin haka in ka bashi ba zai dawo maka da shi ba a karan farko gaskiya mun samu wannan matsalolin amma daga baya da muka tsaya muka duba da yake muna da kyakkyawan gaskiya hukumar gudanar da bankin mutane ne tsayayyu kuma masu ilimi shi yasa ina ɗaya daga cikin waccan nasara da muka samu ta zuwa har yanzu muna da tsayayyun mutanen uh, hukumar gudanarwar bankin a tsaye take akan bankin ana samun matsala ya gobe za a mataki akan ta so shi isa muka fice muka kuma sha bamban kuma al'amuran mu kullun suke ƙara ci gaba kullum ƙara ci gaba muke da mutanen da irin mutanen da muke mu'amala da su da kuma mu kanmu a yanayin bankin kullum ƙara samun nasara muke. To game da batun bashin kuwa ko yaya iyaka kuɗin da aka ƙayyade za a iya ba wa manoma yake? Eh gaskiya mu a microfinance bank muna da gaskiya iyaka da da babban banki kafa mana akwai gaskiya limit da muke da shi kowane mutum akwai iya amount da aka ce mu bashi eh, gwargwadon wasu abu wasu al'amura na cikin bankin ko shi na customer amma dai akwai level din da gaskiya ba za mu iya ba za ka zo ka ce kana kana son mu baka bashi miliyan goma ba ba za ka zo ka ce mu baka miliyan ashirin ba sai ka tafi conventional bank amma dai mukan iya bada wani amount din wani adadi da babban banki na kasa ba mu damar mu bayar eh ba dole gaskiya in gaya maka abin nan ba amma dai mukan ba da kaman hmm. ya danganta abin ya an kar kasashe hmm. akwai kungiyoyi akwai individual hmm. eh kungiya tana iya samun abin mai kauri sosai tana iya samun mai kauri. To sai dai a gefe guda jami'in ya ce ɗaya daga cikin matsalolin da ke ciwa bankunan tallafawa manoma tuwa a ƙwarya shine yadda a wasu lokutan gwamnati ko kuma ma'aikatu kan canza wa mai hulɗa da su bankunan bayan kuwa akwai bashin da ya karba daga gare su ba kuma tare da ya kammala biya ba wanda hakan yake tasiri wajen bawa manoma tallafin bashi na kudade wannan kuwa ya samo asali ne idan aka yi la'akari da cewa bankunan na tallafawa manoma ba wai da manoman kadai suke hulɗa ba sukan yi hulɗa da sauran ma'aikata na gwamnati ko kuma kamfanoni da suka zaɓi ajiya a bankunan. wannan banki kamar shi ga ayyukan da yake yi to a gefe guda fa akwai sauran bankuna waɗanda za a ce su ma'amalar kuɗi ce akwai uh, uh, matsaloli da kuke fuskanta tsakaninku da su eh matsalo ba za mu ce gaskiya da matsala tsakaninmu da su ba kuma duk inda microfinance bank yake banki irin namu yake hmm. in dai ka ga tsoron babban banki to bankin ba su san abin da suke ba tunda a babban kastomomin su daban kastomomin mu daban za ka iya zama a cikin manya-manyan bankuna ɗari kai mu'amala eh, inda suke za ka iya zuwa ka kafa branch kuma ka fi su ma samun riba saboda layin daban sai dai in baka san layin ka ba shine zaka je ka bi nasu in ka bi layin su shine zaka samu samu matsala amma in dai ka san kai layin ka to baka da wani baka da wani problem da wani conventional bank yanzu kusa da kai ma kafa branch akwai irin mutanen ka daban akwai irin mutanen sa daban sannan kai akwai mutanen da zaka yi mu'amala da su zaka yi da naka zaka yi mu'amala da irin mutanen ka sannan zaka yi mu'amala ma da irin nasa mutanen amma shi akwai mutanen naka da ba zai iya mu'amala da su ba so shine abin sannan inda za a ce ma maybe yar alakan mu da su tunda muke dan samun matsala shine ba wai su bane sai dai mu ce gaskiya gwamnati mukan bai mutum bashi a banki irin namu kamar misali ma'aikata kenan wanda suke daukar albashi makan bai mutum bashi a ka'ida idan ka bai mutum bashi ba zai matsa daga bankin ka ba sai ya biya ka lokacin kuma da duk sha'awar ibarka sakamakon wani dalili nasa to zai biya ka bashin ka sannan igaba sannan shi shugabansa hmm. wanda yake da ikon canza masa banki ba zai canza masa ba sai ya kai masa shaidar cewa wannan banki ya ba shi a rubuce da bank account statement nasa cewa ba abin sa ko sisi sannan ike da damar da zai canza masa to amma zaka bai mutum bashin kaman kaman dubu ɗari ya fara biya sau ɗaya ma gobe sai ka ji shi a wani bankin sai dai ka bi shi ka san yadda zaka kai ma ka dawo da shi to a ƙarshe dai malam Adamu Ali ya shawarci jama'a musamman ma manoma game da mahimmancin hulɗa da bankin ba da tallafin noma wajen bunƙasa ayyukansu cikin sauƙi. wala wani sa'in za ka yi fata ma ce kai kastoma ne ba ma'aikaci ba saboda su suna da damar da kai baka da ita akwai abubuwan da za su iya iya samu amma kai saboda security da kuma ka'ida ta tsari na aiki kai ba za ka iya benefitin ba da wannan abubuwan in mutum in dai mutum ya san abin da yake kastoma san abin da yake ba kuma wani tsautsayi ba wallahi abin yana da matukar ribar gaske yana da matukar ribar gaske fiye da a ce ma kai kake aiki ni ne fa na sha fatan a ce ma ni ina ma dai a ce a kastoma na zo raki ba a ma'aikaci ba to amma na tsinci kaina a raki saboda garinmu ne wanda suka sa kudin duka mutanen garin ne an sa shi kuma a karan farko sun sa kudinsu sun cire kudinsu masu ciwo sun sa don su taimakawa yankinsu Malam Adamu Ali Ibrahim kenan jami'i a sashen ba da tallafi na bankin manoma da kuma tallafawa kananan sana'o'i na rakib da ke karamar hukumar kibiya a jihar Kano, Najeriya. Da wannan kuma za mu dakata sai kuma sati na gaba inda za a ji mu ɗauke da wani sabon al'amarin da ya shafi noma ko kuma sauran batutuwan da suka shafi muhalli da ma yanayi. Nura Ado Suleiman daga sashen Hausa na RFI ke cewa mu huta lafiya.